Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Ali Garba ɗan Salanke ga Jinduguri, garamar hukumar alƙalerin jihar Bauchi. game da tarihin malamin addinin musuluncin nan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum. kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri. To idan mai tambaya Ali Garba ɗan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri na tare da mu ga ci gaban tarihin, amma za mu ɗan koma baya kaɗan mu ɗora daga inda Sheikh ke bayanin tafiyar Sudan inda yake cewa Allah ya kaddare ni da zuwa ƙasar Sudan wadda lokacin da na je ƙasar Sudan na je ne in yi karatu wadda yake na digiri na na kai tsaye to ko da na je an gama ɗaukan ɗalibai uh, sai na shiga wato mahadin logal arabiya na Jami'ar ifirikiyar alamiya wato institute of arabic language a nan international university of africa da ke khartoum a ƙasar sudan na yi karatu aka bani certificate na larabci daga nan kuma alhamdulillahi na jira lokaci sannan na ɗora kan digiri na a faculty of law and islamic studies wato abin nan tsangayar karantar da aikin lauya da kuma shari'ar musulunci to ni sai na tafi na ɗauki kos na law ɗin wato ma'ana na lauya to allah taimake ni na kammala karatuna kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba na yi kwasa-kwasai daban-daban a inda na yi kwasa-kwasai kamar haka a ƙarƙashin kamfanin sadarwa ta ƙasar sudan wato sudatel nan ma na yi wani certificate sannan kuma akwai cibiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco suna da wata cibiya a can nan ma na yi karatu shi ma na samu certificate daga nan kuma a ban tsaya a cikin garin khartoum ba ko birnin khartoum na zaga ƙasar sudan a musamman a gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta na zazzaga kwarai inda na sadu da manyan maluma na ɗariƙu daban-daban kuma muka zauna na yi karatu a wajensu na fahimci abubuwa daga haka ɗin sai allah ya kaddare ni da saduwa da ɗalibai 'yan uwana waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban aƙalla a lokacin muna da ƙasashe wajen guda 67 da muke karatu da ɗalibansu wadda haka ɗin ya bani damar koyon harsuna daban-daban wadda na koyi harshen somali na koyi harshen swahili na kuma koyi harshen zabarmanci kusan duka waɗannan allah ya kaddara na koya kuma dama tun a najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi to haka ɗin sai ya bani damar kulla alaƙa ta kasuwanci tsakanina da wasu 'yan ƙasashe daban-daban wadda haka ɗin ya bani daman a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci ƙasashen duniya aƙalla guda 21 sannan kuma alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda suke bayan mun dawo najeriya muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can ƙasashen da ba namu ba to yana da kyau ma mu rinka sashi cikin ayyukanmu na yau da kullum wadda za ka iske uh, manyan mutane maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai to mu ma muka fara irin wannan kuma mutum kada ya raina abin da Allah ya hore masa shi ma ya taimaka ma wani don ya canza ma wancan din rayuwarsa to muka zo da gudunmawar wasu bayan allah a nan a nigeria muka bude cibiya mai suna alkhairat foundation wato gidauniyar alkhairat wadda aikinmu a wannan lokaci ni aka ɗora mun nauyi ni ne shugabanta na nigeria gaba daya muna bada wa ɗalibai musamman marayu da marasa ƙarfi da kuma mahaddata ƙur'ani har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba ɗaya muna taimaka musu abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da ɗaliban da suka gama karatun likita wato ma'ana medical doctors na cikakku wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kuɗin jirgi har abinci da wurin kwana da kuɗin karatu har suka gama karatunsu suka dawo gida alhamdulillah mun yi wannan kuma muna gode allah wadda haka din sai ta kai ni ga kafa wata cibiya nima ta wata kaina mai suna alkiswa foundation wadda ita alkiswa din na abin da ya jawo hankalina a duk lokacin da na tafi ganin gida a bauchi zan iske wasu daga cikin almajirai waɗanda yara da aka tura almajiranci da ma waɗanda suke gaban iyayen nasu ka ga yaro yana tafiya babu takalma a kafansa to in na tafi sai in tara yara kamar almajirai ashirin da ma waɗanda ba almajiran ba mu je shago da ke kusa kowanne in je in sa mishi takalmin silfas to sai na ga da wannan ba wani kuɗi ne mai yawa ba ai za ka iya canza ma wani rayuwarsa kuma dama amfanin rayuwa shine ka taimaka ma wani kai ma Allah ya taimake ka to wannan ya ja ni ga kafa wannan cibiya ta Alkiswa Foundation wadda kuma abin ta kai ga har ma mukan tona rijiyar burtsatse wato boreholes da kuma taimakawa da abubuwa daban-daban don sauƙaƙa wa mutane rayuwa baki ɗaya to alhamdulahi masu tambaya wato ali garba ɗan salanke da kuma duk waɗanda suke sauraron mu daga nan sai abubuwa suka ci gaba wadda kuma allah ya ji kan rai mai martaba sarkin bauchi dr sulaimanu adamu ɗaya daga cikin 'yan uwa kuma yayinmu iyayenmu marigayi shi ma a sarkin duguri malam yusuf muhammad baba wato malam wayan baba ya ga cancanta na tare da ainihin umarnin a mai martaba sarkin bauchi allah ya gafarta musu duka baki daya cewa ya bani sarautar sarkin malaman kasar duguri to aka yi min wannan sarauta aka naɗa ni a sarkin malamai a ranar goma ga watan hudu wato watan april shekara ta dubu biyu da goma daidai. Allah ya ji kan sarkin Bauchi, Allah ka ji kan sarkin Bauchi maragaye Dr. Suleimanu, ya aminta sarki shi na daga. Sarkin duguriwa ‘yan baba shi ya na ɗaka sarkin Allah ji kan sarkin bauchi mariga Dr. Suleimanu. Shi ya amin da sarki shi na daka. Sarkin dukurewa ‘yan baba shi ya na daka sarkin malam mai bira, Muhammadu guri, zane yanga sarkin Naje ga Na Nigerian more youth regard you going right honorable Ahmed. Nazar na Tililwano, Lagwana Balaka Rambauchi Ibrahim Nazar Kindo. Najewu Yusufu Zambo regard you going right honorable Ahmed. Nazar na Tililwano, Lagwana Balaka Rambauchi Ibrahim ga cukuwa rena ba. Na sarkin na Daga nan kuma dama kashi wannan lokaci nakan yawaita tafiya zuwa aikin hajji da kuma umara. To sai a lokacin na jagoranci hukumar alhazai ko kuma malamai masu wa'azi a hukumar alhazai ta Abuja akalla shekaru uku a jere. Sannan kuma daga nan kasar saudi arabia alhamdulillah ta ba ina ɗaya daga cikin malaman da ta basu wato shahada wato certificate na yin wa'azi a biranen makka da madina a alhazan najeriya to muna godiya akan wannan sannan kuma kamar yadda masu sauraron mu ko masu tambaya za su so su sani to ni dai ina da iyali wato ma'ana ina da mace fiye da ɗaya kuma ina da 'ya'ya wadda cikin 'ya'yana ma alhamdulahi akwai waɗanda suke dab da kammala jami'o'i a nan ƙasarmu mu najeriya sannan kuma da yawa halin da ake ciki yanzu nakan samu kiraye-kiraye daga wajen 'yan uwa da matasa musamman daga jihar mu ta bauchi da ma nan yankin abuja cewa ko zan fito ko ina da sha'awar tsayawa wata kujera takarar wata kujera ta siyasa to babu shakka a baya a can gida tun zamanin sdp da nrc na tsaya takarar kansila a ainihin wato ward mu yulim ward a wancan lokaci wadda kuma har na yi nasara a matsayina na ɗan takarar kansila a wancan lokaci wadda aka zo aka rusa ma jam'iyyun gaba ɗaya sannan a nan abuja kuma akwai wani bawan allah wadda ya nemi in zo in tsaya a takarar kansila na wuse ward a nan jam'iyyar dpn a nan abuja gdm a lokacin a nan abuja to duka dai ni ban tsaya ba amma dai abinda na yi riga na yi wa kaina shawara in dai ba wata kaddara ta Allah wadda Allah ya kaddara dole sai ta faru ba to gaskiya ni dai bani da niyyar tsayawa wata takarar wata kujera tun daga ta kansila har zuwa sama sai dai abinda Allah ya riga ya hukunta ban isa in canza ba amma ina shirye duk wata damar da na samu aka ga cancanta na da kuma dacewa na cewa in zo ga wani ofis nan ko wata kujera in zo in rike don in ba da gudunmawa ta a kasar mu a samu ci gaba to ina shirye da in karbi wannan sannan kuma alhamdulillahi duk abubuwan nan da muke yi shine mu ga cewa kasar mu ta ci gaba yankin mu ya ci gaba sannan kuma daga cikin abubuwan da muka koyo kuma abin ban sha'awa shine mun tafi gurare daban-daban ta inda muka iske mutane masu al'adu daban-daban addinai daban-daban amma kishin ƙasarsu ta sa babu yadda za a yi ga kawo matsala tsakaninsu balle a samu rikici da haka mu ma abin da muke fatan ɗabbakawa kenan a ƙasar mu najeriya wadda in muka dubi zamantakewar da ke tsakanin mu tun kakanni da iyaye haka zamantakewar take babu cuta babu cutarwa a lokacin ma karatu bai yawaita irin yanzu ba alhali yanzu ga karatun kuma sai ka iske wasu abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata to a takaice dai wannan shine cikakken tarihi na kuma ina godiya kwarai da gaske da damar da nake samu wannan kafa mai albarka ta murya amurka wadda kuma alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske wa ma'aikatanta da kuma shugabanninta don haka wannan shine a takaitaccen tarihin karamin ɗalibi ibrahim muhammad duguri muna godiya allah ya saka da To sa a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Duguri da ya ansa tambaya game da tarihinsa da injiniyanmu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.